Da yammacin jiya Lahadi ne, Sanata Isiyaka Adeleke ya fara nuna zazzabi a garinsu na Ede, kuma nan take aka garzaya da shi zuwa Beckett Hospital da ke birnin Oshogo inda ya cika. An haifi Sanata Isiyaka Adeleke a Enugu ran sha biyar ga watan Janairu na shekarar alif dubu ɗaya da ɗari tara da hamsin da biyar. Sanata Isiyaka Adeleke ya karanta digiri da babban digiri a fannin mulkin jama'a wato Public Administration a Turanci. A lokacin rayuwarsa, Isiyaka Adeleke ya rika mukamai da dama. To ko menene mazauna jihar Osun za su ce a game da rasuwar Isiyaka Adeleke? Sunana Aminu Ibadan mazaunin garin Saba'in Legife, jihar Osun State. Me za ku iya tunawa a game da mutuwar sanata Isiyaka Adeleke? To sai mu ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna game da wannan sanata haka a daidai ke da mutum ne na kirki ya yi abubuwa na ci gaba a wannan santoriya tashi saboda ba zan manta ba akwai lokacin da muka je gidan shi muka same shi muka kai kukanmu game da wasu abubuwa da gwamnatin tarayya ba ta kulawa da mu hausawa mazauna jarbin kwashin state ba to sai ce mana in sha Allah rabbi ko menene za mu samu mu kwantar da hankalinmu to yayi abubuwa da yawa wanda ba za a iya kamanta su ba da yawa abubuwa na ci gaba da ya kawo kwashin State kuma ne gwamna na farko Hausawa dai suka ce mutuwa rigar kowa Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya